An yi wani zamani a kudu maso yammacin ƙasar Nijar ta yanzu inda aka samu wata shugaba ga al'ummar azina Hausa da ake kira sarauniya mangu. Kalmar sarauniya dai kalma ce ta jagoranci da zarumta da ake siffanta shugabannin lugu da ita. A ƙarƙashin milkinta sarauniya mangu ta jagoranci mutanen lugu cikin nasara martaba da kuma bajinta. Masarautar Lugu na ɗaya daga cikin masarautun Hausa masu daraja da kuma tarihi. Sarauniya Mangu ta yi fice sosai da hikimarta da zarumtarta da kuma sadaukar da kanta ga al'ummarta. A watan Janairu na shekara ta 1889, bataliyar dakarun da Faransa ta turo domin mallake yankunan tafkin Chadi ta ci gaba da tahiya tana mamaye sassan nahiyar Afirka ta yamma har zuwa inda ta ci karo da Sarauniya Mangu wacce ta daƙile wannan tahiya. da manya-manyan mayakanta jajirtattu kwashi ba daɗin da aka yi a yaƙin lugu faransa ta jiye ma jikinta kuma har abada ba ta manta gumurzun da ta sha ba a lokacin Jama'a masu kalamu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da yau barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a daidai lokaci a cikin labarun mu na sashen Hausa da za mu batar su a yau inan juma'a muna 22 ga watan nuwamba miladiyar haihuwar annabi isa alaihi salam shekara 2024 ga cikakkun labaran mu na sashen hausa kamar da muka same su idan mun soma da labaran dangane da ajandar shugaban kasa inda a ranar jiya alhamis ne shugaban kasa shugaban majalisar cnsp brigadier general chani abdulrahman ya jagoranci zama na majalisar ministoci da ta gudana a fadar sa yayin wannan zama muhimman kudurka ne aka zartar tare da gudanar da nadadade a makamai daban-daban a cikin ma'aikatu na gwamnati ciki an saurari sanarwar daga bakin wasu daga cikin ministocin da suka halarci wannan zaman zulha hagambo na dauke da fasarar zaman a cikin wannan rahoto a huskar ofishin ministan sufuri da gine-gine taron yayi na'am da kudurin doka na gina wasu hilayen jirage guda hudu akan hanyar bututun mai saboda kula da shi a huskar ofishin ministan ruwa da tsafta da kariyar muhalli taron yayi yi na'am da ƙudurin doka na keɓe wani hili inda za a gina sabuwar matatar mai haɗi da kamfanin sarrafa sinadaran da ke cikin man an keɓe wannan hili mai murabba'in eka 7,877 a yankin jihar doso a huskar ofishin ministan ilimi mai zurfi da binciken kimiyya da fasa'a taron majalisar ministocin ya yi na'am da gyaran huska akan tsare-tsaren aikin ofishin ministan a ƙudurin doka na biyu taron ya zana wasu ƙa'idodi na yanka alawus da wasu hakkoki da ya kamata a ba malaman jami'a da sauran masu ba da ilimin a makarantun kimiyya fasaha da ma na raya al'adu a fannin ilimi mai zurfi a fuskar ofishin ministan sadarwa da post da arzikin wayoyin zamani taron yayi yi na'am da ƙudurin doka ba da lasisin buɗe wata kafa ta tauraron ɗan adam mai sunan starlink da za ta ƙarfafa layin yanar gizo da ake aiki da shi a nan nijar a fuskar ma'aikatan ministan kasuwanci da masarrafu taron majalisar ministocin ya yi na'am da ƙudurori guda biyu ƙuduri na farko shine na ba da izini ga kamfanin abar salu da zai gina gidaje dubu ɗaya na haya da sayarwa a yankin ƙaramar hukumar libore na gundumar kwalo jihar tilaberi ƙuduri na biyu shi kuma ya ba da izinin aiki ga kamfanin ƙarahuna gine-gine mai sunan huahang metal group sarli a huskar ofishin ministan makamashi taron majalisar ministocin ya amince da ƙudurin doka na mallakar wasu hilaye da za a kakkafa fotuna na wutar lantarki daga karkarar zabori ta jihar doso zuwa malbaza ta jihar tawa bayan haka an naɗa wasu jami'an gwamnati a mukammai daban-daban daga nan kuma sai aka saurari sanarori an saurari sanarwa guda biyu na ministan matasa raya al'adu da motsa jiki ta farko akan tsara gasar wasannin dan gurmu da aka fara a shekarar jiya 19 ga watan nuwamba da muke ciki a jihar tawa Sanarwa ta biyu kan tsare-tsaren kwamɓalar kokowa galgajiya ta cin takobin ƙasa karo na 45 da za ta soma daga ranar 20 zuwa 29 ga watan Disamba mai zuwa a birnin Doso mai taken zancen ƙasa Labusaninu. Sai kuma sanarwa haɗin gwiwa ta ministan sufuri da gine-gine da kuma ministan ayyukan agaji da tawahi ta gyaran da ambaliyar ruwan sama suka yi da kuma matakan da gwamnati ta ɗauka domin agajin jama'a. da kuma tallafa musu tare da ban hannun abokan hulɗa sannan aka saurari sanarwar ministan arzikin kere-keren kayan hannu na gargajiya da yawon buɗe ido a kan shirye-shiryen kasuwar baza kolin kaya da ɗiya mata ke sarrafawa ta safen karo na sha uku da za ta gudana daga ranar 29 ga wannan watan na nuwamba da muke ciki zuwa 8 ga watan disamba mai zuwa inda za a samu halartar kasashen mambobin ƙawance na ias da kuma wasu ƙasashe aminai. An kammala taron majalisar ministocin da sanaroyi na kwangilar gwamnati da aka ba ofishin ministan cikin gida inda za a sayi motocin aiki da za a ba ofishin magajin garin birnin Yamai. Sannan kwangilar ofishin ministan kiwon lahiya ta sayan magunguna da kayayyakin aikin likita da gyaran gidajen likita 211 na jihar maradi da Zandar. Da sayan magungunan zazzabin cizon sauro da sayan motoci katkat goma sha shida. da gina wurin ƙone sharar likita guda goma a jihar maradi da zandar da kuma sayan sange da kayan aiki da magungunan kula da ƙoshin lahiyar al'umma sannan sai kwangilar ofishin ministan raya birane ta zana sabuwar taswirar gyaran birnin yamai da kewaye a kwangilar ofishin ministan noma da kiwo tare majalisar ministocin ya ba da odar sauƙaƙa hanyoyin samo iri don tallafa ma manoma kwangilar ofishin ministan ilimi ita kuma ta shahi sayan kayayyakin karatu da tura su a cikin jihohi da gundumomi domin rarraba ma 'yan makaranta da malamansu na firamare da sakandare a ƙarshe minista makamashi ta yi sanarwa akan kwangilar gina ƙananan cibiyoyin wutar lantarki na karkara a garuruwa 47 na jihohin agaris jifa maraɗi tawa talabere da zandar sannan ta yi bayani akan zaben ƙwararrun ofishin bincike da yin shawara wanda zai rakiyar kamfanin lantarki na ƙasa a cikin tsarinsa na haske. mai aiki da kwantar shafshaf sannan ta kammala bayani a kan sabbin hikimomin samar da wutar lantarki daga hasken rana da yadda za a sauƙaƙe hanyoyin yaɗa ta a birni da ƙauye da wannan sanarorin na kwangilar gwamnati ne shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar abdulrahman tani ya kawo ƙarshen taron majalisar ministoci na jiya a gaida zula hagan boda fasarar wannan rahoto daga nasu waje wato kamfanin na na'ima otomobil sun ba da gudunmuwa zuwa ga wato cibiyar ajiye kayan soja na wannan kasa ta Nijar. wannan gudunmuwar da ya shahi mota cewa da garaji wadda kusan kacin wato sefa miliyon 36 ne suka saka domin sai wannan motar da ke dauke da kayayyaki na aiki musamman ma na gyaran motoci idan suka lalace na soja aka haka ne a yau innan yayin mika wannan gudunmuwa zuwa ga waɗanda aka yi domin su abokana aikin mu sun halarci wannan zaman kun sojoji mana karin bayani ta bakin shugabannin ima automobile kan dalilin su na bayar da wannan gudunmuwa ga abin da yake cewa ga mun zo mu kawo taimakon mu na wannan mota mai gyaran motoci wanda take da kayan gyaran motoci don mu taimaka masu jawo mu wanda suke saman kan tere eh jumla motar da kayan aiki gaba su ya tashi miliyan talatin da shida to ko dai shi ma daga nashi waje mataimakin daraktan cibiyar ajiye kayan soja na wannan kasa ta mu nijar wato desemat kanal muhammadu ango ya bayyana godiyarsa da godiyar gwamnatin shugaban kasa shugaban majalisar cnsp brigadier general chani abrahaman akan wannan kokari da wannan ma'aikata musamman ma wannan kamfani na ima automobile ya yi na ba da wannan gudunmuwa zuwa ga soja na wannan kasa ta mutu nijar ga abin da kanal ke cewa gaba manema labarai muna godiya ga kamfanin ima automobile da suka kawo gudunmuwarsu ga sojoji da wannan mota da ake kira tahi da garaj kinka wannan mota tana da amfani kwarai wajen gyaran motoci cikin gari ko cikin daji mun gode kwarai idan mun je a jihar da magaram inda a yau ina ne aka gudanar da sauka ta alkur'ani mai girma tare da roƙo Allah madaukakin sarki da ya ƙara tabbatar da aminci da salama a cikin wannan ƙasa ta mu ta hukumomi na bariki da ma na gargajiya ne suka kasance a babban masallaci na idi da kenan birnin da magaram watanni bakwai da aka yi al'ummar musulmi na gudanar da karatu na alkur'ani mai girma da zumuwar kama ma gwamnatin shugaban kasa shugaban majalisar senate brigadier general chani abrahaman na roƙo allah madaukacin sarki da ya ƙara tabbatar da aminci a cikin wannan kasa ta mu nijar da ma kasashe musamman ma da ke cikin kungiyar tanta ios da suka hada da nijar burkina faso da kuma mali abokan aikin mu na shahar da magaran musamman ma usmailu usman magaji minista da kuma abrahaman ma'azu su aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A nan babban masallaci na Nasara Idi, a nan ne aka gudanar da wannan kawo ƙarshen addu'a ga sabka ta alƙur'ani wanda mai martaba sarkin musulmi alhaji abubakar sanda umaru ya shirya da a gurin wannan shagulgula an samu kasancewa hukumomi na bariki da gargajiya da manyan malamai da imamai da sauran al'umma musulmi maza da mata. Mai martaba sarkin musulmi Alhaji Abubakar Sanda Umaru ya yi amfani da wannan dama inda yake cewa. To alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yau gashi mun samu wata bakwai muna fitowa masallacin idi duk zaman da za mu yi aka yi saukar qur'ani biyu yau an cika da saukar qur'ani goma wannan duk shekara abin da muke yi ne kuma wannan ya zama shekara ce ta musamman da aka yi ta muka nemi damuna mai albarka muka nemi mu ta zamana lafiya muka nemi ƙasashen wannan guda uku da mali da burkina faso da niger da suke tare allah ya ƙara haɗa kansu allah ka sabon arziki da kwanciyar hankali a cikin ƙasashen nan namu ya kiyaye mu dukkan bakin fitina allah ya ba sojojin mu sa'a a bisa kan wanda suke masu zalunci jama'a kamar yadda aka saba yanzu ci gaba za a yi da wani addu'o'i a masallatai shi ma wannan adadi ne wanda muke huddawa yanzu mun yi tsari yadda za a samu kowane masallaci a bada yanzu dai mun yi lissafin kamar masallaci dubu ne za mu ba wani addu'o'i za su ci gaba da yin shi muna fatan dukkan wanda ya zo nan Allah ya bashi ladan wannan abu Allah kuma ya ba mu sa'a da rabo ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasar mu ya kiyaye shugabanninmu ya ba shi shugabanninmu sa'a bisa kan dukkan abin da suka sa gaba mu sabon arziki da wadata Daga bisani mai girma gwamnan jihar da magaramin kanal Isu Labo ya kai godiyar shi da sunan magabata na koli a tsawon gaba shugaban kasa janar da Brigade abrahaman Chani da Firaminista Ali Muhammad Lamin Zainab ga malamai da imamai da sauran al'umma na da magaramin da suke yi addu'a ga wannan kasa tamu kuma ya fatan su ci gaba da ma wannan kasa addu'a da sauran kasashe na IS da sauran kasashe na musulmi. Babban imam Sani Mustapha ya jagoranci wannan addu'a kuma aka yi fatan Allah mai kowa mai komi ya ƙara kama ma wannan jagorori na wannan ƙasa tamu musamman shugaban ƙasa janar da birgar abraham Tani da firaminista Ali Muhammad Lamin Zain ganin niyyar da suka ɗauka na kawo sauyi a cikin wannan ƙasa tamu. idan mun je a jihar tawa inda dangance da kwambalar tantama mawaka da ake yi shekara zuwa shekara cewa da firi dan gurmu wanda ya kasance karo na goma sha biyu da ake gudanar da shi a hali yanzu a cikin wannan kasa tamu ta nijar firin dan gurmu da ke gudana a hali yanzu a birnin tawa wato birnin adar a ranar wato jiya ne dai aka soma gudanar da tantance tare da gudanar da kwambala tsakanin mawaka ko kuma mawaki da za su gudanar da sa'ar su domin cin kwambalar ta wannan shekara abokan aikin mu da a hali yanzu ke birnin wato tawa cewa da barira abdu da zula hasidi ta maske su aiko mu da karin bayani kan yadda wannan kwamalar ta gudana ga wannan rahoto hakikan a rana wato ta farko da aka yi a daren jiya akan abin da ya shahi ita wannan gasa ta firi dan gurmu na 20 ga wannan wata da muke ciki na nuwamba shekarar 2024 an yi wato animasion daban-daban na jahohi sa'annan kuma aka yi competition amma duk abin da aka yi a fuskar animation yana magana ne bisa ga zancen ƙasa da kuma kwanciyar hankali waɗanda suka fara share hili su ne gurfin marmaro na birnin tawa gurfin marmaro a cikin waƙarsu sun isar da saƙonni da dama zuwa ga 'yan ƙasa musamman matasa akan abin da ya shafi sa ido da shurara da kunnuwa domin kawo tallafi ga jami'an tsaro ta fuskar basu labari domin tabbatar da kwanciyar hankali sa'annan kuma da magaram ita ma ta biyo da nata sako a fuskar animasiyon kin da suka yi sun ce dai tsaron kasa na kowa da kowa ne 'yan kasa kenan da haka kowa ya sa hannun shi domin ci gaba ita wannan kasa. marmaro da suka dawo da kwambalarsu ta gasa ta firi dan gurmu a cikin sakon da suka yi ma al'ummar ƙasa 'yan marmaro na tawa ɗauke da farar tsuntsuwa tantabara suke ita kuma wannan tsuntsuwa suka ce labari ne take ta da shi wani irin labari 'yan marmaro a cikin wakar su suka yi ma 'yan kallo bayani wanda ya kayatar da dukkan masu kallo. 'yan marmaro sun ce ita wannan tsuntsuwa bayanin da take ɗauke shine sako na zaman lahiya a ƙasar niger sako na kwanciyar hankali a ƙasar niger saƙo na tsaro na ƙasa a ƙasar niger ita wannan tsuntsuwa shi take ɗauke suna da wani babban saƙo ita wannan horar tsuntsuwa na matasa da aiki da yanar gizo domin kauce ma duk wani tacce-tacce a mai da hankali ga ayyuka na ƙasa domin ci gaban ita wannan ƙasa marmaro na ƙasar tawa ita ce suka kawo a cikin wannan gasa daga tawa kuma sai muka saurari waɗanda suke 'yan ƙasar talaberi 'yan talaberi suma sun zo da tasu wasa inda suma a fuskar abinda ya shahi lakalkanai wanda suka ce lakalkanai suke so kuma lakalkanai shine kwanciyar hankali da maganar jami'an tsaro na ƙasa waɗanda ke sadakau da rayuwarsu ba dare ba rana domin gyaran ƙasar niger da kuma al'ummar ƙasa wannan 'yan talaberi a cikin kayansu na gargajiya su ne suka kawo wannan gasa tasu a daren jiya sannan su ma samari ba a bar su a baya ba masu wake-wake da raye-raye na zamani cewa da rap a turance a wani bangare kuma jihar maradi ita ma ta shigo da nata sako sakon da jihar maradi ta zo da shi shine haɗin kai haɗin kai na 'yan ƙasa haɗin kai na kowa da kowa al'ummar ƙasa domin sai da haɗin kai za a ci gaba shawara guda ra'ayi guda kuma kowa ya yi yadda ya kamata ƙasa ta tafi gaba a cewar 'yan maraɗi a cikin hakan kin kuma a sake dawowar birnin agadas ita kuma arzikin ƙasarmu mutuncinmu agadas ita ce ta zo da wannan gasa agadas ta ce arzikin ƙasa shine wato mutuncin 'yan ƙasa ƙasar niger mai cikakken 'yanci haɗa kan 'yan ƙasa da taimako na jami'an tsaro a kan tsaron ƙasa da suke yi da aikinsu sannan 'yan maraɗi sun ƙara wato taɓo maganar ilimi maganar ilmintarwa da dai sauransu daga nan sai babbar da'ira ta birnin yamai yamai ita ma ta zo da nata a kan abin da ya shahi maganar alfarai kenan manoma sun ce akwai arziki a ƙasar nishiyar 'yan wasan birnin yamai lakkalkanai suka ce akwai arziki a cikin ƙasa wajibi ne 'yan ƙasa su yi ma ƙasa aiki domin a amfana da wannan arziki a cewar su wani bangare kuma lakkalkanai dai kwanciyar hankali ake so ana buƙatar 'yan ƙasa kowa ya mai da hankali akan ayyuka na tsaron ƙasa musamman a ba jami'an tsaro yabo da girgiza akan abin da ya shahi tsaron ita wannan ƙasa babbar jamhuriya mai cikakken 'yanci. bayan haka dukkan 'yan wasa ɗaya bayan ɗaya kowane ya biyo a cikin nashi sako akan yi jan hankali na matasa tare da nuna yanda aka gamsu da wannan magabata na ƙasa a halin yanzu mahi akasarin mawaƙa sun yi maganar wato aas aas wannan kungiya ta haɗin kan ƙasashen mana afirka mali burkina faso da jamhuriyar niger sun yi bayani dalla-dalla a fuskar abin da ya shahi tun zamanin da an ka samu yancin kai da irin ababen da nishiyar ta yi ta gamuwa da su har zake yau da kowa yake sa albarka a cikin wake-waken kowa yakan kawo maganar ƙasa zancen ƙasa labusan a dukkan animation inda muka gani dai a daren jiya kwatankwacin dukkan kira ya zama guda kuma hasashe ɗaya ake yi sai dai inda abin ya ƙara yin ma'ana sun yi bayani akan a tsaida dukkan wani lamari na yanar gizo na shurarar duk wani labari da zai hitowa ta hanyar wato rezo sosiyo salula da dai sauransu domin wannan labari ne maras digi maras tushe wanda yake iya sa mutane su shiga wani hali na inna na ha akan maganar da ba ta da tushe wata dagigiya ce ta daban. a gaida barira abdu wakiliyarmu da a hali yanzu ke birnin adar tare da zulaha cd ta maske da wannan rahoton ne muka zo karshe labaran namu na yau sai kuma gobe da yarda allah abokan aiki mu za zo dauke da su bi labarai fula amma a hali yanzu a madadin alhaji abakar bizo da ya tsara su madam abbas safura ta hada hotunan ni kuma na shi wato gabatar abdulrahman malam sidi jibala da bage nake fatan allah mai kwami mai komi ya sake salamu da alherinsa daga nan tele sahila asuba ta gari nan da kaɗan akwai labarin ku na sashen zabarmanci tare da nana fatima abdulsalam assalamu alaikum